radio vih hausa ke gabatar muku da shirinsa daga nan birnin tehran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم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 صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد bismillahirrahmanirrahim assalamu alaikum masu sauraro barka mu da haka radio hausa voh daga nan birnin teran ya fara watsa shirin sa na dare kuma tare ne zai kasance tare da ku a wannan zangon ga kuma jerin shirye-shiryen da muke dauke da su bayan wannan gabatar da muna dauke da shirin nan na ko kun san wanda yake kawo muku abubuwan da suka faru a tarihi a ranar irin ta yau daga nan sai labaran duniya da dumi su daga nan sai sauran shirye-shiryen wanda suka hada da afirka a yau mu koyi harshen farisanci mata a cikin al'umma tarbiyyar iyali da kuma duniyar mu a yau idan kuma akwai lokaci za ku ji mu dauki da wasu daga cikin labaran da kuka saurara da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu to madalla masu sauraro yanzu kuma ga shirinmu na farko wato ko kun san tare da abdullahi salisu man katsina ko kun san jama'a masu saurare assalamu alaikum yau asabar 25 ga watan fabrairun shekara ta 2023 wanda ya daidai da hudu ga watan sha'aban na shekara 1444 hijira ga Mariya. masu saurari kun san cewa shekaru 35 da suka gabata a rana irin ta yau wato 25 ga watan fabrairun shekara ta 1988 ferdinand marcos tsohon shugaban kasar philippines dan kama karya ya arce da kasar ta philippines zuwa kasar amurka marcos ya ɗaure kan kujerar shugabancin kasar philippines ne a shekarar ta 1965 kuma tun daga wannan lokacin ne yake amfani da karfi wajen murkushe masu adawa da gwamnatinsa da ƙarshe da a shekara ta 1973 yana da kansa a matsayin shugaban kasar philippines na dindindin amma shekara ta 1980 marcos ya fara fuskantar 'yan tawaye masu adawa da gwamnatin sa wanda suke dauke da makamai shekara ta 1986 kuma 'yan adawa sun yi karfi har suka tilasta masa barin kasar inda ya nemi mafaka siyasa a kasar amurka da ƙarshen masu kun san cewa shekaru 32 da suka gabata rana irin ta yau wato 25 ga watan fabrairun shekara ta 1991 wakilan kasashen kungiyar wasu sun gudanar da taro a birnin budapest na kasar hungary inda suka ba da sanarwar wargaza wannan kungiya an kafa kungiyar ta wasa ne dai a shekara ta 1955 domin kalubalantar kungiyar tsaro ta nato ta kasashen yamma kasashen kungiyar wasu sun dauki alkawali akan taimakawa duk wata ƙasa daga cikin kasashen wadda take mamba a cikin kungiyar matakar da aka kai mata hari amma bayan da alamun rushewa na tare da soviet suka fara bayyana a shekara ta 1991 ministocin tsaro da kuma harkokin waje na kungiyar sun gudanar da taro rana irin ta yau a kasar hungary inda suka bada sanarwar wargaza wannan kungiya kasashen kungiyar wasa dai sun hada da poland hungary romania bulgaria czechoslovakia da kuma tare soviet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 shida. Ga waɗanda suke son tuntuɓar mu ta wayar kuwa ana iya bugo mana ta waɗannan lambobin kamar haka. Sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida shida takwas uku ɗaya ko kuma ta wannan lambar sifili sifili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 madala yanzu kuma ga mustapha adam ya shigo tare da labaran duniya da dumudiminsu. su labarun duniya da farko ga kanunsu iran ta ce za ta fara gina wata sabuwar cibiyar nukiliya domin samar da makamashi tarayyar afirka ta yi tur da furucin shugaban ƙasar tunisia kan 'yan gudun hijira baƙaƙen fata shugaban majalisar dokokin ƙasar iraq ya yi kira da a mayar da syria cikin ƙasashen larabawa domin a ci gaba da damawa da ita to yanzu sai a zama domin aji cikakkun labarun iran ta ce za ta fara gina wata sabuwar cibiyar nukiliya shugaban hukumar makamashin nukiliya ta ƙasar iran muhammad islami ya bayyana cewa ƙwararrun fasahar makamashin nukiliya na iran sun fara nazarin gina wata sabuwar cibiyar nukiliya ƙarama wacce za ta samar da makamashin da zai kai megawati 360 shugaban hukumar makamashin nukiliya ta iran ya kuma ce tuni an yi rajistar wannan sabuwar tashar ta nukiliya a ƙarƙashin hukumar makamashin nukiliya ta ƙasa da ƙasa hakanan kuma wasu kamfanoni na waje sun ta bujiro da ƙoƙarin zana yadda tashar za ta kasance da kuma aiwatar da ita islami ya ce a baya an samu tsaiko na aiwatar da wancan sabon shirin saboda takunkuman da aka kaba wa ƙasar amma kuma a yanzu bisa dogaro da allah tuni kwararru na cikin gida sun fara aiki domin ganin cewa an samar da wannan tashar ta makamashin nukiliya iran ta ce tana da makaman za ta iya kakkaɓo taurarin 'yan adam kwamandan dakarun kare juyin juya halin musulunci na iran janar hussein salami shi ne ya bayana haka inda ya ce iran tana da karfin da za ta iya kakkaɓo taurarin dan adam sannan kuma ya ce za mu kera makamai masu linzami waɗanda suka fi sauti sauri janar salam ya ce a halin yanzu muna da ci gaban da za mu iya kaiwa kowane irin jirgin ruwa hari ba tare da mun cutar da mazaunansa ba kuma ko da yana da nisan dubban kilomitoci har ila yau janar salam ya ce dabarun tsaro na iran an gina su ne akan girman tasiri da harin da za ta kai zai iya yi ba wai daidaito na karfi ba wani sashe na jawabin kwamandan dakarun kare junju halin musulunci ya kunshi cewa abinda makiya suke so shine su kawar da duk wani tasiri na iran mu ma abinda muke yi shine ganin cewa ba su yi tasiri akan hakan ba to kuna ta da radio biyo ce hausa da ke karkashin hausa tv daga nan tehran tarayyar afirka ta yi tar da furucin shugaban kasar tunisia a kan 'yan gudun hijira baƙaƙen fata a jiya juma'a ne dai ƙungiyar tarayyar afirka ta fitar da sanarwa da a ciki ta yi amfani da kakkausan murya ta yin tar da maganganun da suka fito daga bakin shugaba kai sa'id na ƙasar tunisia wanda suke cin karo da ruhin ƙungiyar da kuma ginshikan da aka gina ta kai tarayyar afirkan ta kuma yi wa dukkanin kasashen da suke mambobi a cikin kungiyar tuni da cewa dole ne su yi aiki da nauyin da ya rataya a wuyansu a ƙarƙashin dokokin ƙasa da ƙasa ta hanyar yin mu'amala da dukkanin 'yan gudun hijira ba tare da bambanci ba bayanin ya ƙada cewa dokokin ƙasa da ƙasa sun kuma buƙaci ganin an mutunta da girmama dukkanin 'yan gudun hijira a cikin mutunci. da nesanta yin magana ta kyama a kansu shi dai shugaban kasar tunisia kai sa'id wanda ya jagoranci wani taro na majalisa ta ministoci ya bayyana kwararowar da 'yan afirka bakaken fata suke cikin ƙasarsa da cewa wani yunkuri ne na aikata laifin da zuma sauya kalar mutanen ƙasar ta tunisia shugaban majalisar dokokin kasar iraki ya yi kira da komawar siriya cikin 'yan uwanta larabawa shugaban majalisar dokokin na iraki muhammad alhalbusi ya yi kira ga kasashen larabawa da su share fagen sake komawa syria cikin su domin a dama da ita shugaban majalisar dokokin kasar iraki wanda ya gabatar da jawabi a wurin buɗe taron majalisun kasashen larabawa da aka buɗe a birnin bagadaza ya kuma kara da cewa duniya fa tana cikin wani yanayi mai wahalar gaske wanda yake da bukatuwa da kasashen larabawan da su hada karfi da karfe wuri daya domin ganin cewa an tabbatar da zaman lafiya a cikin wannan yankin wannan irin kira na komawa siriya cikin kasashen larabawa domin a dama da ita ya rika fitowa daga kasashen algeria wacce take ganin bai kamata a ci gaba da aiki da takunkuman da aka kakaba wa siriyan ba hakanan kasar haɗaɗɗiyar daular larabawa to ƙarshen labarin duniyar kenan Mustapha Adam kenan ɗauke da labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirye-shiryenmu inda zan fara da shirin nan na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu saurare barkanku da warhaka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu tabo batun yadda matsalar tashin farashin kayayyakin abinci musamman kayayyakin 'ya'yan itatuwa suke neman raba gwamnatin Morocco da ta da ni Sunusuwanti zan jagoranci na gamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. 'yan kwanakin nan dai wata babbar muhawara ta siyasa ta kunno kai kan hauhawan farashin kayayyakin lambu da 'ya'yan itatuwa da nama da kaji a kasar Morocco tsakanin gwamnatin kasar da ke gaggawan shawo kan rikicin ta hanyar lalubo dalilan da ke nesa da shi da kuma 'yan adawar siyasa waɗanda ke ƙoƙarin danganta rikicin da saɓani da suke da shi da gwamnati inda suke zargin ministocin kasar har ma da firaministan kasar da kansa da kamfaninsa ke rike da da wani bangare mai yawa na samar da kayayyakin abinci a kasar ta Morocco. A fili yake cewa matsalar hawan farashin kayayyaki ba sabon abu ba ne musamman yadda bullar farashin abinci a kasar Morocco ya yi tashin gwabron zabi tun bayan barkewar cutar corona kuma matakin ya ƙara karuwa tun bayan barkewar yakin Rasha kan Ukraine inda gwamnatin kasar take ci gaba da faɗa wa al'ummar Morocco cewa canje-canjen yanayi na duniya da na shiya-shiya da hauhawan makamashi da na farashin kayayyakin abinci da na takin zamani da kuma kayan da ake amfani da su a harkar mai duk suna da dangantaka da tashin kayayyakin batutuwar rayuwar al'ummar duniya wani sabon rikicin da ya kuno kai dangane da hauhawan farashin kayayyaki shine yadda afkuwar kayan lambu 'ya'yan itatuwa nama da kaji a halin yanzu ma'ana ya shafi abubuwan bukatun yau da kullum musamman kayayyakin da ake nomawa da na kayayyakin 'ya'yan marmari wanda wanda shi da kansa firaminista na yanzu aziz ahanuch ya sanya ido kan yanayin a lokacin yana ministan noma a gwamnatocin da suka gabata wani abin da ya kara haifar da rikici shine sabanin yadda kasuwar cikin gida ya rikide ta inda farashin kayayyakin lambu 'ya'yan itatuwa nama da kaji ke tashin gwabron zabi ta hanyar da ba a taba ganin irinsa ba ta yadda kasuwar turai afirka yankin tekun fasha da rasha da ke cike da kayayyakin maroko da ake fitar da su gare su amma yanzu ita take fama da karanci da tsadar su sakamakon haka ake zargin gwamnatin Morocco da karfafa fitar da waɗannan kayayyaki zuwa kasashen waje domin samun kuɗaɗe da kuma ƙara samar da kuɗaɗen haraji a daidai lokacin da kasuwa ke fuskantar barazanar karancin abinci da rashin wadata lamarin da ya ƙara janyo tashin farashin kayayyaki da rashin ikon saya da kuma jefa zaman lafiyar al'umma cikin haɗari. gwamnatin kasar Morocco bayan fiye da wata guda da rashin jin daɗin al'umma dangane da tashin farashin kayayyakin bukatu ta ɗauki matakan fuskantar da maganganu da shirye-shiryen ɗaukan matakai dangane da jawabin ta kuwa gwamnatin ta yi na'am da dalilai guda hudu a hawan farashin kayayyakin masarufi musamman iri da takin zamani a cikin rudani da yanayi da ƙasa da ƙasa ta shiga tashin farashin mai a kasuwannin duniya sakamakon tashin farashin iri da injinan ayyukan noma da manoma ke bukata wato yawan kudin hannun jari da manomi zai zuba a harkar noma da yanayin da aka shiga a lokacin sanyi wato matsanancin sanyi wanda ya janyo rage kayayyakin noma musamman a watan janairu da fabrairu da kuma kwaɗayin 'yan tsakatsakiya da ke cin gajiyar rashin samar da kayayyakin noma domin aiwatar da ɗabi'arsu ta ɓoye kayayyaki domin kuɗaɗensu su ƙara hauhawa a ta fuskar tsare-tsare kuwa gwamnatin maroko ta matsar da na'urorin gudanarwa da suka hada da hakimai da ma'aikata don sanya ido kan farashi da kuma magance wasu jita-jita kuma bangaren kula da harkokin kulawa da gudanar da tattaunawa da kwararru daban-daban da abin da ya shafi neman amincewar juna ta hanyar rage raɗaɗi da 'yan ƙasa suke ciki ta hanyar da ta dace rage farashin waɗannan kayayyaki da kuma buƙatar kwararru kan dai daina fitar da wasu kayayyaki zuwa kasashen afirka musamman ganin gida bai wadata ba 'yan adawar sun lura da rashin daidaiton gwamnati wajen neman hujjojin da za ta gamsar da al'ummar ƙasa amma dalilan da ta gabatar ba su gamsar ba sannan sun yi la'akari da cewa zurfin matsalar ta ta'allaka ce a cikin rikice-rikicen maslaha don haka suke fuskantar da zargin kan firaministan ƙasar kuma suna zargin shirin gwamnati ba zai kai ga nasara ba saboda gwamnati ce ta haifar da matsalar da ta kai ga haɓakar matsalar a ƙasar maroko don haka amurka take sukar gwamnati kan kokarin karkatar da hankalin jama'a daga asalin matsalar maimakon ta nemi magance ta daga tushe musamman daga bangaren manyan 'yan kasuwa da ministocin da ake zargi da hannu a harkar wacce tushen ta za ta ci karo da matsalohinsu. sakamakon haka gwamnatin ta karkatar da matsalar zuwa kan kananan 'yan kasuwa kuma raunana masu kayan harkar kayan abinci su ma masu sana'o'i suna da nasu matsayin domin suna da bambanci da masu fitar da kayayyaki zuwa wajen kasar waɗanda sana'o'insu suke samar musu da riba mai yawa kuma suna fuskantar hasarori masu yawa a ɓangarorinsu a hakika babu ɗaya daga cikin waɗannan mutane ko gwamnati ko 'yan adawa ko kuma ƙwararru hatta ɓangaren jama'a da ke da'awar cewa akwai ƙarancin kayayyakin a kasuwa al'umma tana maganar akwai kayayyakin saboda haka babu wani da yake korafin karancin kayayyakin da samuwar su a kasuwanni har ita kanta gwamnatin kasar da take da'awar cewa lokacin sanyi ana samun karancin kayayyaki musamman akwai tarin kayayyaki a kasuwannin kasar maroko kuma ana ci gaba da tura su zuwa kasuwannin turai afirka da yankin tekun fasha da rasha wani zurfafa bincike na musabbabin matsalar ya sanya yatsar zargi kan wasu abubuwa guda uku gazawar gwamnati wajen fuskantar matsalolin sanya haraji fiye da kima da rashin kasancewarta a matsayin mai daidaita yanayin kasuwar cikin gida da bukatunta tare da haɗa kai da ƙwararru wajen samun damar fitar da kayayyaki zuwa ƙasashen waje da rashin masu gudanar da tattara kuɗaɗe da yin ayyuka da gwamnati da kuma dogaron da gwamnati ta yi kan wasu 'yan ɗan kaɗan da lamuran suke janyo hakan saboda saɓanin maslaha da wasu mambobinta wakilan jam'iyyu da ta kunsa kafin shekara ɗaya an gabatar da wani muhimmin gargaɗi daga ɓangaren kula da aikin gona inda suka yi gargaɗin cewa ba za su ci gaba da noman tumatur da za a sayar a kasuwannin cikin gida ba saboda tsadan kayayyaki da kuma gazawar gwamnatin wajen ɗaukar wani matakin ragewa manoma kuɗaɗen haraji a daidai lokacin da gwamnati ke samun muhimman albarkatun haraji inda take samun amfani da muhimmanci a wannan shekara ɗabi'ar da ƙwararru suka zaɓo domin fuskantar adawar gwamnati shine sanya hannun jarin su zuwa kayayyakin noma da ke son a fitar da su zuwa ƙasashen ƙetare lamarin da muhimman kuɗaɗen da suke samu suke kashewa da kuma yin iyaka ƙoƙarin su wajen biyan buƙatun kasuwannin ƙasar bisa hujjar cewa ba za su iya ci gaba da ɗaukar hasara ba. matsalar dai ta taso ne a bana cikin wani yanayi mai ban haushi musamman a watan janairu da fabrairu lokacin da aka samu jinkirin samar da kayayyaki saboda karancin zafi lamarin da ya sa gwamnatin ƙasa ta ɗauki nauyin sake ganawa da ƙwararru domin shawo kansu kan yin amfani da wani bangare na kayayyakin da suka samu a kasuwannin cikin gida da nufin dakatar da fitar da kayayyakin zuwa ƙasashen waje musamman zuwa ƙasashen afirka saboda kada ƙwararrun su fuskanci matakan shari'a daga masu shigo da kayayyaki na turai da suka kulla yarjeniyoyi da su a baya kamar yadda ya faru a bara a halin da ake ciki a halin yanzu haka ya bayyana cewa ana cikin wani babban mawuyacin hali saboda gwamnati ga dukkan alamu ba ta da wani bayani game da ainihin bukatun kasuwannin kasar kuma ta bar samar da bukatunta da kuma bukatun wasu kasashe na kayayyakin maroko don haka ya zame dole kan kwararru jinginar da batu batun kwangilar fitar da kayayyaki zuwa ƙetare ba tare da hannu wajen daidaita wani tsari ba ko tsara irin kayayyakin da ake bukata a cikin ƙasa da waje wasu 'yan siyasa da masana harkokin yada labarai sun yi kakkausar suka ga matakin dakatar da fitar da kayayyaki zuwa afirka lamarin da suke cewa yana wani yanayi na nuna wariya kuma hakan ya saba wa tsarin diflomasiyar maroko wajen faɗaɗa zurfafa tasirinta a afirka to sai dai wannan hukunci hukunci a bisa hakika yana nuna gazawar gwamnatin Morocco wajen yin katsalandar a harkar fitar da kayayyaki zuwa ketare kuma bata samu wasu ƙwararru ba face wannan martani ganin fitar da kayayyakin zuwa Afirka baya cikin yarjeniyoyi kamar yadda aka kulla da kasuwannin Turai wacce da za a bi matakin shari'a matukar aka saba wa doka wasu da dama dai suna ganin cewa babban matsalar ta ta'allaka ce da cikin sabanin manufofi akwai masu tambaya kan dalilin dalilin da ya sa farashin kayan mai da na alkama ba su ragu ba a kasuwannin cikin gida tare da samun koma baya kan farashin su a kasuwannin duniya da yawa daga cikinsu suna mamakin dalilan da suka sanya kamfanonin mai da ke cikin wannan wata wato daidai lokacin da jama'a suka fara zanga-zangar nuna adawa da tsadar farashin kayayyaki tare da rage farashin iskar gas dirhami daya duk da cewa farashin man fetur a duniya yana nan bai bambanta kan yadda yake a watan da ya gabata ba tsakanin 82 zuwa 86 kuma yadda farashin dala bai ragu ba idan aka kwatanta da dirhami da ya bayyana a cikin rikicin tashin farashin kayayyakin amfanin gona shine yadda gwamnati ta mayar da hankali saboda kudaden haraji da take samu daga dubban illolin da ke tattare da ci gaba da fitar da harkar da ta shafi manufofin jama'a da dabarun kuɗi da 'yan kasuwa ke samu ba tare da samun dabarar samar da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 hankali yanzu kuma sai shirin mu koyi harshen farisanci tare da abdullahi sali usman katsina آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mu koyi harshen farisanci da dan ubangiji a yau mu shiga cikin darasi na sittin da biyu. idan ana tare da mu a cikin wannan darasi za a ji irin yanayi da kasar iran take da shi inda a wasu yankuna na iran akan samu yanayi na zafi a wasu lokuta wasu lokuta kuma akan samu yanayi wanda ya daidai da wato yanayin sanyi wasu lokuta kuma yanayin yakan canza daga lokacin sanyi zuwa lokacin zafi wasu lokuta kuma akan samu yankuna waɗanda yanayinsu bai cika canzawa ba da ubangiji a cikin shirin namu na yau za a ji tattaunawa ta gudana tsakanin muhammad da abokinsa ramin dangane da yanayin shekara a iran amma kafin a je shirin kamar yadda yake baki ɗaya sai an fara jin kalmomin da za a yi amfani da su a cikin shirin kamar haka. حسنی من دارم نی اینا مهمان باقو چه کسانی؟ سوا پدر محیفی مادر محیفیه هفته ماکو برای دو هفته سان ماکنی بیو آنها می آیند سو سنزوه آنها میخواهند بیایند سو سنا سن سزو. چشمت روشن کجی پس. پس کنن سر کی شلوق می کوسو. این روزها ودنن کوانکی سرت این روزها خیلی شلوغ است. waɗannan kwanaki kana zirga-zirga sosai. Ma mira veme. Mu za mu je. beravim. Mu muna son muje. je. Chand Wasu garuruwa. Jo. Guri. Didane. Mai ban sha'awa. Jahoye didane. Wurare masu ban sha'awa. Ma mi binim. Mu muna ganin. Ma mi khahim ببینیم مو منا سم مو گنی فکر خوبی است. تنانین میکاو شما می روید. کو زاکوتفی شما می خواهید بروید. کو کنا کتفی من نمیدانم. نی بنسنی با من فکر می کنم نی اینا تنانن شیراز برن شیراز اصفهان برن اصفهان یزد برن یزد کرمان برن کرمان بندر عباس birnin Bandar Abbas. Tabriz. Birnin Tabriz. Junub. Kudu. Shomale Garb. Arewa maso yamma. اول بهار فرقان دامنا الان Yanzu. هوا اسکا سرد میسنی گرم می هنوز هر ینزو من فکر نکردم بنی تنانی با لباس تپاپی لباس گرم پاپین زپی لباس خنک پاپین سنی میگویم نی اینا پدی کشور قصه فصل یعنی کو لوکچی بلیت تیکیتی تو گرفتی کی کا کربا من میروم نی اینا زوا خرید سیه چون دومین کافی ایسه من وقت دارم نی اینا چی؟ aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a gyara zama domin a ji irin tattaunawa ta gudana tsakanin muhammadu da abokinsa ramin a cikin harshen farisanci رامین میدانی مهمان دارم؟ نه چه کسانی مهمان تو هستند؟ پدر و مادرم آنها برای دو هفته میخواهند به ایران بیایند پس چشمت roshan. سرد این روزها خیلی شلوغ است بله من میخواهم با پدر و مادرم به چند شهر ایران برویم و جاهای دیدنی را ببینیم فکر خوبی است خب به کجا میخواهید بروید نمیدانم اما فکر می کنم شیراز، اصفهان، یزد، کرمان، بندرعباس و تبریز بندرعباس و تبریز میدانی بندرعباس در جنوب ایران است و تبریز در شمال غرب ایران بله میدانم خب الان اول بهار است در بندرعباس هوا گرم است و در تبریز هنوز هوا سرد است آه، من به این فکر نکردم پدر و مادرت باید هم لباس گرم بیاورند و هم لباس خنک درست است به آنها میگویم که ایران کشوری چهار فصل است بلیت گرفتی؟ نه فردا برای خرید بلیت می روم چون وقت کافی دارم To madalla banda aka saurari tattaunawar kamar yadda ta gudana a cikin harshen Farisanci yanzu kuma sai a gyara zama domin a ƙara sauran wannan tattaunawa a cikin harshen Farisanci da kuma fassarata a cikin harshen Hausa. میدانی مهمان دارم؟ رامین این اینا باکو؟ نه چه کسانی مهمان تو هستن؟ آ سوانه نه باکن نکر پدر و مادرم آنها برای دو هفته میخواهند به ایران بیایند فینا ده مهفیاتا سو سنا سن سزو ایران سوم مکنی بیو پس چشمت روشن سرد این روزها خیلی شلوغ است کجی دادی waɗannan kwanakin za ka زرگا بله من میخواهم با پدر و مادرم به چند شهر ایران برویم و جاهای دیدنی را ببینیم ای نی اینا سن تاره دا بابانا دا مجه je wasu garuruwa ایران Iran mu ga wurare فکر خوبی است. خب به کجا می خواهید بروید؟ تنانین میکو اینا ده اینا که سن زوا نمیدانم اما فکر می کنم شیراز، اصفهان، یزد، کرمان، عباس و تبریز من سنی با اما این تنانن برانن شیراز اصفهان، یزد کرمان بندر عباس تبریز بندر عباس و تبریز میدانی بندر عباس در جنوب ایران است و تبریز در شمال غرب ایران بندر عباس دا تبریز کاسنی بندر عباس نا کودنچن ایران نه؟ تبریز کما و a arewa ایران؟ بله میدانم ای نسنی خب الان اول بهار است در بندر عباس هوا گرم است و در تبریز هنوز هوا سرد است to yanzu farkon damina ne, a bandar Abbas iska yana da zafi, a Tabriz kuma har yanzu iska yana da sanyi. Ah, man be in fikir na kyardam. Wai, ban yi tunanin haka ba. Pedar va madarat bayad ham libas garm biyavaran va ham libas khunak. mahaifi da mahaifiyarka dole su zo da kayan sanyi da kuma kayan zafi. درست است. به آنها میگویم که ke کشوری چهار فصل است. gaskiya ne zan gaya musu cewa iran ƙasa ce mai yanayi hudu ke gerefti ka karbi tikiti نه فردا برای خرید بلیت می روم چون وقت کافی دارم آ گوبه زنجه سیانگ تکیتی دومین کوا اینا ده استشان لوکچی To jama'a masu saurare da wannan ne muka kawo ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya. To amma kafin wannan lokaci a madadin dukkanin waɗanda suka dafa wajen gabatar da shirin baki ɗaya ne Abdullahi Salihu Katsina ke muku fatan alheri. kuma sai shirin na gaba wato mata a cikin al'umma. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka, barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na mata a cikin al'umma. wanda ni Zainab Bashir nake gabatar muku da shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV. Wanda nake karanta muku littafin nan da mai suna kwadai mabuɗin wahala. wanda marubuciya freedom ta rubuta to kamar dokar sani yau ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya. haka ranmu ya ɗauki allon ya ɗaura bisa jikina tare da fincikar wuyan hijabi na ya tura ni bakin kofar gidansa yana faɗin je ki zainabu ki je ki samu duk abin da kuke bukata a duniya ga ki gata sai dai kar ki manta za ki kasance cikin tsinuwa da la'ana har abada kuma ko da da rana ɗaya suka saka a ranki ni ne mahaifinki kika taho da ki kofar gidan nan wallahi azim ban yafe maki ba kuma zan dawwama roƙa maki azaba da fitintunun duniya iri-iri muddin bakin zo ne ki faɗa mani kin shirya karɓar haddin ki ba zainaba ya watsa mu umma da ke ƙoƙarin biyo ni wani irin wulaƙantaccen kallo yana fitin idan kafar ki ta je kofar gidan nan a bakin auren ki. daga haka ya koma bisa kujeransa da ke cikin zauren ya zauna yayin da ya ɗaura kafa ɗaya bisa ɗaya yana girgizawa sai dai da ka kalli yanayinsa ka tabbatar da baya cikin hankalinsa. hawaye ne suka sako saman fuskar baffa lokacin da na kifa kai kaina bisa cinyata ina wani irin kuka mai ban tausayi a hankali nake faɗin allah na tuba na ce na tuba ba zan sake ba baffa ka dubi girman allah ka yafe mani ka bar ni in ci gaba da rayuwa da ya asadiku na ka rufa mana asiri wallahi ba zan ƙara aikata wannan mummunan kuskuren ba na maka alkawarin zan gyara halayyata don allah baffa umma ta kalle cikin kuka ta ce haba abubakar tunda har ta tuba bai kamata ka kore ta ba ka dawo da ita don girman allah ka san ba ta da inda za ta tsoma kafafunta shin baka tunanin ta koma rayuwar da ta fi ta ada kar ka manta ya ce don girman Allah ka yafe mata ya girgiza kai yana hawaye muryarsa ta ɗauki kyarma lokacin da yake faɗin bata tuba ba halimatu domin idan da ta tuba da ta zaɓi a jefe ta fiye da ta ci gaba da rayuwa da ta zaɓi a hukunta ta a hukuncin Allah fiye da son zuciya kuma da ta zaɓi a hukunta ta a duniya fiye da lahira ki rabu da ita a duk lokacin da duniya ta soma juya mata baya hatta mutanen da ke rayuwa a cikinta ba za su fuskance ka ba kuma kin manta da ta kone a al'aurarta babu wani dan barikin da zai sha'awar mu'amala da ita ina ƙaunar zainabu fiye da komai a rayuwata domin ita kadai na mallaka a matsayin jini na amma zan so duniya ta koya mata hankali zan so ta shiga gararin rayuwa ta yadda ita da kanta ta tako har nan da shirin karbar haddin zina zan so hakan ya zama izina ga mata masu halinta allah ya sani na tarbiyyantar da ita sai dai kwaɗayi ya jefa ta ga halaka ni kam na sallami zainabu kuma ina da yaƙinin wata rana za ta zo da kanta ta karɓi hukuncinta ba kuma zan tausaya mata ba zan ɗauke ta in kai ta ga hukuma a tabbatar mata da hukuncinta domin na baya su gani ta ce ka bari ta tuba ma don Allah ba sai an jefe ta ba ya kalle ta yana fudin Allah ne ya ce idan kai mani laifi ka tuba zan yafe maka sannan ya kawo hukunce hukuncen abubuwa da dama ya ce idan kai sata yanke maka hannu ya ce idan budurwa ta yi zina a yi mata bulala idan ko matar aure ce a jefe ta idan kai kisa a kashe ka shin me yasa ya kawo hukuncin idan baya so a yi amfani da shi shin idan ta tuba kina tabbacin zai yafe mata mu ji tsoron Allah mu bi hukuncin da ya gindaya mana kar mu dinga amfani da son zuciyarmu mu aikata laifi sannan mu ki yadda a hukunta mu to jama'a duka duka na muka zo karshen shirin namu ne sai Allah kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya a madadin da rediyon Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV ni Zainab Bashir nake cewa Allah ya kai mu lafiya madala yanzu kuma sai shirin tarbiyyar iyali tare da awal usman kunya tarbiyyar iyali masu sauraro barkamu da warhaka kuma har da barka barkamu sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shirin da a cikin sa dai muke dubi kan harkokin da shafi rayuwar iyali saman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manazarta da kuma magada annabawa don su yi mana hannunka mai sanda kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ya zuwa muku ganar rajiyon boh hausa da ke nan birnin tehran da ni awal kunya ke jagorantar gabatar da shi kuma fatan za ku kasance tare da mu don jin abin da shirin yake dauke da shi a yau dinnan. a cikin shirin namu na yau za mu ci gaba ne sauraron allama hafiz muhammad sa'id jagodan hada santa fasalan propagation da ke birnin kanan dabo ta nigeria inda zai ci gaba da yi mana bayani kan tarbiyyar yara da kuma fatan iyalai na nasu amfana da shi yau malam zai soma ne da batun cewa yara su kasance suna da tsari Allah ya taimaki allama bismillah. Bismillahirrahmanirrahim wa sallallahu ala Muhammadin wa ali Muhammad. Nau'in tsoron yara yana ɗaukar shakali daban-daban a mustawa da matsayin rayuwa daban-daban da marhaloli daban-daban kuma tasirin tarbiyya da gida da makaranta yana da ƙarfi cikin wannan matsala sosai don haka yana da muhimmanci a san lugar yaro a san yaran yaro a san me yake ciki a san me yake tsoro a bincika sosai a yi masa magana mai yawan gaske kan wannan matsala saboda tana da alaka da kamalarsa tsoro ne mafi muhimmancin abu wajen tabbatar da alaƙar tasirin rayuwarsa a matsayinsa na babba a gobe. Tsoron da ya rayu cikin yara yawanci abu ne na ɗabi'a. kamar tsawa da walƙiya da sauti mai ƙarfi da duhu da turmutsutsi da kogi da wuri maɗaukaki kamar sama da wuri kullalle da makamancin wannan A lokaci tsoron sama har ga mutanen da suke a cikin al'umma suna da tawaya kamar makafi da shanyayyu da bakin mutane da bai san su ba da likita da malami wani lokaci tsoron yana faruwa ne sakamakon yanayi da yake samun kansa kamar na rashin lafiya ko canjawa a cikin rayuwarsa sannan yana da tsoron mutuwa da cututtuka da duka da kora da hana shi abinci da ruwa da kuma dagula masa matsalar nan ta wasan da lokacin wasansa tsoron da yara suke ji sau tari yakan zamantowa suna samun sani sakamakon sabon rayuwa da suka samu kansu a ciki kuma kowanne yana da alaka da nau'in rayuwarsa da marhalar rayuwarsa tsoron baya tabbata yakan samu canje-canje kuma yana iya gudana daga wani yaro zuwa wani yaro yayin da yake bashi labari sai sanya masu tunanin hakan kuma ba sa iya jurewa matsalolin da suke faruwa sakamakon tsoro sukan ji tsoron mutuwar wanda yake madogara ne gare su matuƙar gaske kamar uwa sau tari sukan ji tsoron mutuwar uwa ba don tsananin soyayya gare ta ba amma domin za su rasa madogara wanda zai tausasa musu ya ciyar da su abinci ya ba su ruwa domin so ɗinsa so ne fitri baya ma ihsasinsa baya jin sa amma dai shi dai ya san ga mai bashi komai da komai na rayuwa to kuma rasa ta wannan abin rasa wannan abin a gare shi abin tsoro ne da firgici mai tsanani kenan yana da muhimmanci mu san sababan da suke kawo tsoro ga yaro sannan mu san hanyoyin da za a yi maganin su wayannan sababa a cikin mukaddimar da muka gabatar da sautin da ya gabata za mu ga ta fito a fili da suka hada da nau'in tarbiyyar da aka bashi haifar akwai wanda tarbiyyar su shine su tsorata yaro tarbiyyar da za su bashi shine ta tsoratarwa ko da yake akwai tarbiyya ta ɗabi'ar halitta kamar tsawa da walƙiya da da iska mai ƙarfi da sauransu amma muhimmi shine wanda ake tarbiyyantar da shi a kansu domin sanin ne ya kamata a tarbiyyantar da shi a kansu waɗannan na ɗabi'a su ya isa a yi mishi da nau'in halitta ce ta ubangiji da kuma hikimarta ma mafi wahala shine idan aka tarbiyyantar da shi akan wata tarbiyya wacce take ta tsoratarwa da firgitarwa tarbiyyar da ya samu ta tsoratarwa takan iya zama ta umarni da hannu da ake maimaita masa har ya wahala ya gajiya daga baya a sanya shi yana jin tsoron wasu abubuwa musamman ma idan ya zamanto ana ba shi umarni masu karo da juna bai san menene daidai ba bai san me ba daidai ba za a ce bari kaza wani lokaci kuma za a ce yayi kyau wani lokaci wannan na da muni sosai yayi da masu renansa su ne suke haifan masa da wannan kuma yana da hadari domin za su yi shi. masauraro kada dai ku shafa shirin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na biyu ta hausa da ke nan birnin tehran inda za mu ci gaba da jin bayanin alama kan batun wanke hannaye kafin da bayan cin abinci fatan iyalai na su amfana wa lokaci ma tun da yaro sabon mutum ne da yawan abubuwa bai san munana ba ne yana yin wani abu kawai sai dai ya ji duka da wannan yakan sanya shi cikin tsoro bai sani ba me zan yi ya zama shine daidai me zan ya zama ba shine daidai ba tun farko yana da kyau ya san me ya takalifinsa domin a gusar da wannan tsoron labaru na ban tsoro na aljanu da sauransu duk suna ciki abubuwan da suke haifar yaro tsoro sai zamanto yana tsoron ariyarsa da inda yake rayuwa yakan yi masa tasiri wajen nau'in fita da gwarzantakarsa a waje kuma yakan haifar masa da matsala idan an samu duhu da makabancin wannan wani lokaci kuma iyaye ne suke da tsoron su yi tasiri ga yaran wani lokaci kuma yawan jayayya tsakanin iyayen ke haifo yaro tsoro sai shiga halin raurawar rayuwa sai ya gigice sai ya rasa mafita a duniya duniya ta masa kunci don mun ce yaro da'iman muna nufin yaro da yarinya shi yasa wani lokaci mukan yi amfani da kalmar yara domin a fahimci maza da mata muke nufi rashin lafiya yana daga cikin abubuwan da ke haifar da tsoro ga yaro abubuwan da suke rayuwa a gefen sana daga dabbobi suna iya haifar masa da tsoro a yi zama matsoraci jahiltar rayuwa da jahiltar mutane da jahiltar al'ummarsa suna daga cikin abubuwan da za su iya haifar masa da tsoro saboda haka tun daga haihuwa har zuwa girma abubuwan da suke sabbaba tsoro suna iya zama kala-kala wasu abubuwan da kansa yake ganin su wasu abubuwan jinsu su yake yi wasu abubuwan jarraba su ya yi wasu abubuwan haifan masa da su aka yi kamar wulakantawa da izgili daga mutane daban-daban wani lokaci ma har daga iyaye ko daga makaranta ko makamancin wannan wani lokaci kyakkyawan koyi ne bai samu ba wani lokaci tsanani da kuma takura daga mutane daban-daban musamman mai miyagu a cikin al'umma ko samun abokantaka ba ta kwarai ba ko tsananin sa da tsananin lura wanda ya wuce iyaka shi ma yana haifarwa yara ƙanana har zuwa samari tsoro nau'i daban-daban saboda haka kula yana da kyau amma wani irin kula kulan da bai zamanto bai kai yadda ya kamata ba bai kuma wuce gona da iri ba yana tsakiya wannan shi ne domin wani lokaci wasu kan sa kula ta tsanani har ta haifar da yaro ya fada wani tunani har kuma wannan tunani ya zama shi ne ma sababin lalacewa kuma tarbiyyarsa tsoron nan yana da muhimmanci sosai amma idan an yi shi a mahallinsa ta yadda kuma bai hana kamala ba mutumin da tsoro ya fi masa amfani shine ya mace saboda tsoronta zai kai ga kare kanta da mutuncinta daga fadawa mummunan hannun da zai lalata mata rayuwa da tarbiyya saboda nau'in adifa da nau'in alaka da soyayyarta ga abu da nau'in wayewa kan al'amura da kuma jahilta wasu al'amuran da nau'in kaifin basira da kaifin hankali da kuma matakin shekaru da ganin abubuwa masu tayar da hankali kuma wanda ya ga mutuwar iyayensa misali wanda ya fi cancanta ya ji tsoro sosai fiye da kowa ita ce mace akwai mutanen da tsoro yake da muhimmanci gare su akwai kuma wanda a'a tsoron ba muhimmanci ne gare su ba amma sun fi kowa jin tsoro saboda wani abu da ya faru mata su ne ya kamata su ji tsoro fiye da kowa saboda su ne suka fi saurin fadawa tarkuna daban-daban sukan fada tarkon miyagun mutane daban-daban ko da yake wani lokaci karancin tsoron maza yana da alaƙa sakamakon gogayya mai tsanani domin neman rayuwa dare da rana suna fita domin samun abin da za su ɗauki nauyin yara da ko matansu sannan ko mata sun fi abin da mafi yawancin masu fasadi da miyagun mutane suke ganin suna da rauni da cikin sauƙi za su itin su su cimma muradunsu na kwace musu kaya ko kuma fasikanci da lalata musu rayuwa amma akwai mutanen da tsoro yake da tsanani gare su mutane ne wanda haɗifa ta musu ƙarfi sosai sakamakon yanayin rayuwar da suka yi kamar ganin da iman iyayensu suna cikin rigima ko kuma saki tsakanin iyayensu da rabuwa ya kai su ga rayuwa wacce za ta zamanto rayuwa ce ta firgici da razani sakamakon hannayen da suka faɗa bayan rabo iyayen wasu. alaikum wa rahmatullahi wa barakatu to ga ma malam ya fara sabon bayani daidai kuma lokacin ya fara daka mana harara a maimakon sashen hausa na biyu hausa da ke nan birnin tehran muna ƙara yin godiya ga allama hafiz muhammad sa'id da gordon hada santa for islamic propagation da ke kanan dabo ta nigeria da wannan dimbin lokaci nashi da ya bayar duk da dimbin ayyukan da ke gabansa allah ya saka ni kuma awar yi da shi na gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu masu sauraro duka-duka kuma da wannan muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu sai kuma can da safe idan Allah kai mu za ku sake ji mu ɗauki da wasu sabbin shirye-shirye daga ciki da labaran duniya da dumi su a hali yanzu a madadin duwa da kuka ji muryoyin su tahir amin yake cewa mu kwana lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh